Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shirye namu yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhaba lale a mu na daren ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da rundunar sojin saman Najeriya ke cewa rashin yanayi mai kyau ya sa ta ɗan jinkirta ayyukan dakile Boko Haram ita kuma rundunar 'yan sandan Najeriya yaya ɗalibanta ta yi a cibiyar koyar da shugabanci da kishin ƙasa da ke Jos. Sunana Fatima Abdulaziz ne ya jihar Katsina. Kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na ƙarfi kaɗai, horo ne na zuciya. Yau Juma'a ce don haka bayan labaran duniya za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafi da labaran wasanni a takaice amma yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau juma'a ƙasar koriya ta arewa ta sake gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke zama gwaji na biyu kina 'yan makonnin nan a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon mai magana da yawon ma'aikatar pentagon captain jeff davis ya faɗa wa manema labarai cewa mun gano kuma mun bibi makami mai linzami da koriya arewa ta harba mun kuma tabbatar da cewa makamin icbm ne wannan gwaji da wannan gwaji dai an tsammace shi mr dabir ya ce koriya ta arewa ta kaddamar da makamin ne daga tashar nukiliyar ta ta mofiyong da ke zama ɗaya daga cikin tashoshin nukiliyar ƙasar ya ce makamin ya shafa kimanin mintuna arba'in cikin iska inda ya tafiyar nisan kilomita dubu kafin ya fada tekun japan kusa da tazarar kilomita 163 daga babban tsibirin japan mai suna hokkaido babbar kotun kolin pakistan ta ce firaministan ƙasar nawaz sharif bai cancanci rike mukamin da yake a kai ba don haka ta umarce shi da ya sauka daga kan kujerar tashi nan take wani mai magana da yawon ofishin firaministan ya ba da sanarwa jin kaɗan bayan da kotun ta yanke hukuncin cewa sharif ya yarda da hukuncin kotun duk da dai yana da ja kuma yana ma wato ya ma riga ya sauka daga mukamin nasa duk da haka a cikin hukuncin da ta yanke kotun kolin ta ce kin bayyana kaddarorin da ya mallaka a kasashen ƙetare a cikin takardun neman tsayawa takara a zaben shekara 2013 da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bayar duk da rantsuwar da ya ɗauka duk sun nuna cewa shi mutum ne mai wato mara gaskiya saboda haka bai cancanci wakilcin majalisar dokokin ƙasar ba a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar wannan hukuncin da kotun koli ta yanke ya shafi su ma dukkanin 'yan majalisar ministocin ƙasar ta pakistan abinda ke nufin kenan dole su masu su aje mukamansu yanzu majalisar wakilan kasar za ta nemi shugaban kasar ta pakistan da ya zaɓi wani sabon minister. to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa a yau juma'a cewa ita ma rasha za ta kakaba ma amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya kamar yadda amurka ta kakaba musu sabon takunkumi da 'yan majalisar dokokin amurka suka zartar a jiya alhamis ma'aikatar ta ce wannan takunkumi ya nuna yadda amurka ke amfani da matakai masu tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa ma'aikatar wajen rasha ta ce matakan da za ta ɗauka ɗin za su haɗa da korar wasu ma'aikatan diflomasiyya na kimiyya na amurka da ke a cikin ofishin jakadancin amurka da ke a moscow da kuma ƙaramin ofishin jakadanci rasha ta bayyana cewar rage yawan ma'aikatan zai mai da adadin ma'aikatan diflomasiyya amurka zuwa 455 a jiya ne 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da ba waɗannan matakan ba a kan rasha kaɗai ba har ma akan ƙasashe irin su iran da koriya ta arewa duk da dokar ta bacin da gwamnatin venezuela ta kafa na haramta tarurrukan zanga-zanga ƙungiyoyin 'yan adawa na can suna kiran mutanen ƙasar da su fito kwansu da kwarkwatansu su yi gagarumar zanga-zanga kan wata ƙuri'ar raba gardamar da za a jefa jibul hadi. wacce suke tsoron za ta sa venezuela ta canza daga ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya ta koma mai bin tsarin kama karya shugaban venezuela nicolas maduro yana ƙoƙarin shirya ƙuri'ar ba gardamar ce kan wata majalisar tsarin mulki mai wakilai 545 da yake sanya kafa wacce za a baiwa aikin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima sai dai kuma wasu masu sukar lamarin wannan yunkurin ya wato sun ce magoya bayan maduru su ne kadai aka bari su tsaya takara a wannan zaben kuma ana fargabar cewa idan suka yi nasara za su iya kyale shugaban ya ci gaba da mulki har illa masha Allah. To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To bari mu fara yada zangon Ayola ta jihar Adamawa inda rundunar sojin Najeriya ta bayyana nasarorin da ta yi a baya-bayan nan a wani taron manema labarai da wato inda kwamandan rundunar sojin da ke yaƙi da boko haram iya kwamanda tijjani yusuf ya yi ƙarin bayani wakilinmu na adama sanusi adamu ya ci gaba da cewa Baya ga tarwasa 'yan Boko Haram daga sansanin Sambisa ta yi nasarar takaita ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Karkashin ayyukan jin kai da take yi, rundunar ta yi wa 'yan gudun hijira 374 jinyar kamuwa da cututtuka daban-daban da kuma ciyar da yara 'yan makaranta dubu ɗaya sau ɗaya a yini domin rage matsalar rashin abinci mai gina jiki a garuruwar Dalori, Bama da kuma Kangi. Mafi yawan mayakan Boko Haram na gudun barin sansanoninsu su kuma mun karya su ta yadda ba za su iya kisa manyan hare-hare ba sakamakon matsi da jiragen yaki kai kai musu in ji ya komanda tajudin yusuf kana ayyukan sintiri a sararin su bahana ya komanda tajudin yusuf ya ce kalubale da rundunar sojojin saman ta lafiya dole ke fuskanta shine na rashin kyawun yanayi daga ruwan sama da kuma tsawa wajen fatattakar boko haram daga maɓuyarsu da wasu lokuta ke tozarta dakatar da tashin jiragen yakinta na wucin gadi. Ya komando tajudin Yusuf na cewa wannan shi ke baiwa Boko Haram damar farma jama'a a wasu yankuna daga mabuyarsu. Za mu masa kaimi wajen yaƙi da 'yan ta'adda har sai mun gano da lalata dukkan mabuyarsu. Makasudin kirar taron 'yan jaridun in ji kwamandan rundunar sojojin sama na lafiya dole ya komanda Tajudin Yusuf shine na sanar da duniya aikace-aikacenta da kuma darussa da suka koya wajen kare lafiya da dukiyoyin jama'a game da ganowa da kuma lalata sansanonin Boko Haram. Kana ya ce rundunar a shirye take daga ta cimma burinta. Yana ba da tabbacin rundunar sojojin saman ta doshi cimma nasara a wannan aiki da take yi. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. A gaida Sanusi To daga Yola kuma sai Jos inda aka yaye wasu ofisoshin 'yan sandan Najeriya a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari zainab babaji gare ki jami'an 'yan sanda a najeriya sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu Wasu jama'an 'yan sanda 767 kenan da suka samu horo na musamman a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari a Shere Hills da ke nan cikin birnin Jos. Jami'an 'yan sandan masu matsakaicin makamai daga kwalejin horar da 'yan sanda da ke nan Jos sun yi mako uku a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari inda suka samu horo kan matakai daban-daban na kwarewa a aikinsu da inganta dangantakarsu da al'umma. Sunana CSP Yusuf Dadi da yake yanayin aikin namu akwai wannan na ƙarfi so zai taimake mu dai wurin sa ƙwazo wurin jimriya ko a cikin ruwa ko a rana duk za mu iya shanye wannan musamman yadda akwai matsaloli a najeriya na satan mutane da, da tashi-tashin hankula kun shirya kenan kawai domin ku tunkari waɗannan matsaloli a najeriya ba shakka dalilin da ya sa muka shiga aikin ma kenan suna na fatima abdulaziz ne ya jihar katsina kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na karfi kadai horo ne na zuciya kamar yadda suke a matakai kowane ana gwada ka ne a ga karfin zuciyarka da yanayin haƙurinka da yanayin ɗaukaka da juriyarka yadda za ka iya kaiwa wani mataki a matsayinka na shugaba muna so mu gwada musu mace ma za ta iya yi wasu jami'an 'yan sanda kenan da suka samu horo kan yadda za su inganta aikinsu darakta a kwalejin horar da jami'an 'yan sanda da ke nan jos dc aminu alhassan ya ce wannan horo da suka ba jami'an nasu yana da muhimmanci kwarai dan sanda yana daga cikin mutanen da ya kamata su samu wannan training saboda saboda abu ne wanda zai sa mutum ya jure wahala da sai ka samu abin da kake so so in ba ka yi irin wannan ba kai ma da za ka saka yara su yi ko kuma ka yi lidin din mutane su je wala ba za a samu nasara ba shugaban cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan kasa na gari abdulmumuni maimako ya ce suna ba da horo ne ta yadda al'umma za su zama 'yan kasa na gari muna training din su wayannan 'yan sanda da kuma sojoji ba wai muna training din su akan yadda za su yi amfani da bindiga ba namu muna musu training saboda su za su zama shugabanni shi ma Daraktan inganta harkokin matasa a ma'aikatar matasa da inganta wasanni a Najeriya, Luka Jonathan, ya ce horon da jami'an 'yan sandan suka samu zai ƙara inganta dangantakarsu da jama'a. Wannan zai dada inganta su su yi aikinsu da kwazo kuma da sauran Allah, su zama cikakin 'yan kasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alama akwai wani malami daga Kaduna wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka barka da yamma. Barka da warhaka. sunana Ibrahim Shehu da karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To muna sauraron ka. To alhamdulahi ni abin da ra'ayina a yau ra'ayi guda biyu ne. Hmm. Na farko ina yaba ma 'yan majalisar tarayya na wakilai da sanatocinmu hmm. bisa kudiri da suka tabbatar da cewar na gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa akan maganar cin gashin kai na ƙananan hukumomi amma babban matsalar kiran kuma da muke so mu yi ga 'yan majalisu na jiha su ne su sani mutane na kallon talakawa na kallon su sanatoci sun yi nasu 'yan majalisa na tarayya sun yi nasu don haka idan wannan abu bai yiwu ba na cin gashin kananan hukumomi to laifi yana kan su kuma 'yan majalisa talakawa ba za su kyale su ba wannan shi ne na a takaice. na gode to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu kaɗa kanan dabuwa ke kan layi a kano to kana tare da umar ofisa unguwa uku layin mai fata dan kungiyar nan ta aminan juna da kanan jihar kanan najeriya wato kanan dabu abin da ke cimin tuwo kwakwariya a wannan abin da ke faruwa a jihar kano abu ne mai cin kwariya yadda ake zubar da jarirai a ungunnoyi za a ga abu yana cin tuwo kwariya kamata ya a ce hukuma ko kuma wanda suke da ruwan tsaki a zo a samu a rika wannan irin wani abubuwan da ke faruwa a nan jihar Kano ko a cikin wannan sati an samu jarirai guda uku wanda aka samu an jefar da su wannan abin da yake kamata ne su wa'annan wanda suke jefar da jariran nan suna ba cewa Allah na ganin saboda irin wannan ɗaukar haƙƙi ne akan yaran da bai jefe bai gani ba ta yaya za ku kwato wannan yaran yanci a ce wannan ya kamata a ce hukuma zo ta ɗauki doka duk wanda aka kama da irin wannan hali a zartar masa da hukunci mai tsanani sakamakon irin wannan abin don a samu raguwa irin wannan zubar da 'ya'yan da ake a jihar Kano gaskiya wannan abin yana cibin tuwa ƙwarya Allah ya ka ba To lalle kan ba kai kaɗai ba Malam Umar kuma Allah isa masu yin haka ɗin su gyara halin su. Bari mu je mu kuma a Jakuta wa ke kan layi a Jakuta. Suleiman Ibrahim da ma'aikatar mulmula ƙarafa ta a Jakuta da Dabawa. To Malam Suleiman. Na'am. Muna jin ka. Ah, abin da wato yau batuna akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Mm. addu'a muke addu'a muke masa ubangiji Allah ya kara masa lafiya ya dawo gida Najeriya lafiya saboda duk abubuwan da jama'a suke so ko kuma waɗansu suke faɗa hmm. kan gaskiya yana ba mu jin daɗin abin da waɗansu 'yan siyasa ko kuma 'yan hamayya suke faɗa. Allah ya kara masa lafiya ni ba ba wani dogon bayani zan illa iyaka ne masa addu'a Allah ya dawo da hijira lafiya Allah ya kara masa lafiya ta sauran mutum lafiya to Allah ya anshi addu'arka na ajakuta bari mu koma Kano wake kan layi a Kano sunana Abdullahi Abubakar Cikari a karamar hukumar ta jihar Kano to Malam Abdullahi muna jin ka eh ra'ayina ina zan magana ne akan yancin cin gashin kai da kananan komi hello eh muna jin ka sosai da da ake so a ba kananan hukumomi mm. kamar yadda mai magana na baya yi ni ma ina so in ƙara kira ga 'yan majalisa na jihohi domin su suke kare da baibayin jawai bai kananan hukumomin nan wanda kuma su suka fi saki da jama'a saboda haka ina kara kira gare su da su tabbatar da cewa wannan doka in ta zo gaban su sun rattaba hannu a kansu cewa lallai a ba jihohi cin a kananan hukumomi cin gashin kansu wannan zai taimaka talaka su samu sa'ida daga bangaren gwamnatocin kanar hukumomin Allah ya To da fatan waɗanda abin shafa za su ɗau matakin da ya dace. Bari mu je mu katsinan duk kuwa ke kalla a katsina. Sunana Suleiman Sani daga nan jihar Katsina. To Malam Suleiman gare ka. idai ina maku fatan alkhairi kuma na kai shekara guda ina nema in yi maku fatan alkhairi ina neman wannan waya sai yau Allah ya kaddara ikon samun oh hmm. To mun gode. ci gaba mm-hmm. to to da alamar ah, layinka ya gamu da matsala bari mu koma kaduna wake kala a kaduna Assalamu alaikum sunana Muhammadu Bako Kauga ba daga nan gudumar daga Kaduna. To Malam Muhammadu muna jinka. To kira na ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Sula Lamido. Mm. ni dai dan jihar jigawa ne kuma na ga da bawan allah ne ya gyara jihar jigawa fili ƙauye da birni saboda haka takara tana gabatowa dubu biyu da goma sha tara muna kiran ga gwamnan jihar jigawa lalle lalle alhassan lamido da ya fito ya nemi takarar shugabancin najeriya don na yi imani yadda ya gyara mana jihar jigawa zai gyara mana najeriya baki ɗaya. to baka ganin baka ganin wasu wasu za su ce kana kamfe a daidai lokacin da ya kamata ka faɗi abin da zai taimaki jama'a gaba ɗaya? ai abin da zai taimaki jama'a na imani yadda su lalami ɗaya gyara jihar jigawa birni da ƙauye ya samu rikon najeriya to na imani najeriya gaba ɗaya za a samu haɗin kai a siyasance dimokuraɗiyya za ta yi kyau talakawa za su ji daɗin rayuwarsu a najeriya na yi imani da haka a yadda na gani to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu jihar naija wake kan layi a jihar naija Malam ah, na Niger ka ɗaga muryarka muna jin ka. Ibrahim ne daga Niger State Bida. To muna jin ka. Ina son Allah ya dawo mana da shugaban kasa lafiya domin daraja annabi. Amin. Bayan ya dawo kuma ina son ya binciki jihar Wato ya bincike duk inda aka yi amfani da kasancewarsa a London aka eh, aikata rashin daidai ko ba Niger kaɗai ba. ba kuɗi da yawa. To Allah ya sa haka nan kuma masu aikata hakan ya kasance sun san cewa ba za su sha ba in ya dawo. To bari mu je mu gusau wake kan a gusau. amu amu Allah ya ba shi lafiya. Bari mu je mu gusau wake kan laye a gusau. Muhammad Sani daga gusau. To Malam Muhammad muna jin ka. Ga mm, Allah ni ra'ayina game da gonan jihar Muni ga Allah ya taimaka hanyar ɗansa daga nan gusau zuwa ɗan sarau hanyar nan ta lalace hanyar da aka tafiya min talatin amma yanzu ya zan ana tsaya kusan awa hudu yanzu ga damana. da Allah muna kira da gwamnan jiha da Allah ya bi wannan yankin duk noman damanar da aka yi ga wannan hanyar noman rani da damana ana samun alheri da hanyar nan. To da fatan mai girma gwamna zai yi abin da ya dace koko ya yi aikinsa na gyara hanyoyin da suke da muhimmanci kamar yadda ka bayyana. Bari mu cilla can kurmi. Wake kan layi a Oshun. Lahadi Allahu sarki Yarbawan Jarman Kano ne yake magana. To muna sauraron ka. To ni shawara da sai bayar wannan yan majalisa su wa mm. loka gwamnan nara. Mm. Kowa yasin kansa shi ne shawara da da fata ku tashi lafiya. Odabo, ro thank you, <laughs> mun gode sosai da wannan hausa <laughs> da kai kamar ba zan ce jakin Kano ba kamar mutumin Kano. Kayi hausa da kyau, mun gode. to bari mu ga wani malami kuma akan layi wake kan layi kebi bari mu je mu kebi kuna magana da alhaji abdul sai daga zuru ja kebi to muna sauraron ka eh to ina son yi ma voa jawabi cewa zaman nan da yan majalisa suka ba suka ba ah, matasa na takara na rage shekaru eh to muna goyon bayan shi ɗari bisa dari saboda bashin 'yan siyasan nan sun yi ba bakere da komi da komi da su mamaye oh, oh. saboda haka muna son a yi sabbin sabon zubi a zubar da su gaba daya oh. a ɗauki matasa daga sama har kasa eh. to Allah ya sa su ɗau matakin da wato ya dace don ganin cewa an ci wato an abin ya amfani al'umma To mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudummawa a wannan shirin da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shiri na gaba. To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar Afirka Cup sun sake canja sabon fuska na gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ake gudanarwa a duk shekaru biyu. Yanzu dai kule-kulen da za su dinga bugawa sun tashi daga goma sha shida zuwa ashirin da hudu wanda ne ya sa na tambayi Malam Zakari wanda masanin ƙwallon kafa ne na nahiyar Afirka da ma na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Ko ya ake ganin ƙasar ta Kamaru za ta karɓi wannan gasa ko na cin kofin nahiyar ta Afirka a ƙasar ta? Eh, to abin da zan yi ga maka shine gaskiya kamar ba za ta yi hada wato wannan gasar kwallon kafa 2019 saboda kai wa mutane karya ministan matasa da wasanni ismail bidin ya fito karara ya tabbatar da cewa za a yi za hada wannan wasan ɗan mm, siyasa ne minista kuma ya san matsalar da kasar kamar. ke ciki yanzu hakan nan yau shekaru biyu aka ba mu wato damar gudanar da wannan wasanni saboda mu haɗa komai da komai amma shi yau 2017 muka tsintuka mu a cikin matsala saboda kasar kamar haka take ba farko bane komai namu a cikin gaggawa muke yi ina so ka gane cewa sayin da muka yi kafi a ba mu damar haɗa wannan gasar aka ce mana mu samu ainihin filayen kolon kafa masu kyau shida ko kuma hudu sai ba haka aka yi taro ya kwanaki uku ko hudu a kasar morocco wadda ya sake komai to ya kake ganin a otel-otel na kasar kamaru wanda za a sauki manyan baki an gama gyara su ko har yanzu su ma ba gyara ba <laughs> malawa ka bani dariya saboda idan ka je a jihar yamma na kasar kamaru a bafusam babu otel mai tauraro shida ko biyar babu ya shida babu ko baka bane bai haka nan kuma idan ka je limbe a nan mara akwai daga cikin eh, ina daga cikin birnin da za a yi wasan kwallon kafa limbe a wannan ma babu hotel takamaimai wanda ya kamata a sauki mutane a cikin wannan hotel saboda mutane kasu mana cewa mamban fifa mamban fifa za su zo mamban caf masu haɗa wannan gasar da ƙungiyan za su zo baya kana kuma akwai 'yan jaridu baya kana akwai 'yan wasa su kansu top top ni ina gaya maka ne a matsayin masani wanda ya san wasan kwallon kafa kasar kamar ba yau ba kasar kamaru na da matsaloli da dama game da ainihin filayen wasanni na kwallon kafa kasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin kuriya ta arewa na makamin nukiliya na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi zama babbar barazana ga duniya baki ɗayanta a yau kuriya ta arewa ta yi wa makwabtanta barazana kuma ta yi biris da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya barkatai gwajin makami mai linzami mai dogon zango da kuriya ta arewa ta yi a ranar hudu ga watan yuni wani babban kalubale ne haka kuma kokarin kim jong-un na cimma nasarar samar da makamai mai linzami da zai dangana daga ƙasar amurka shi ma wata alama ce da ke nuna cewa kuriya ta arewa na kara matsin lamba wajen cimma burinta na mallakan irin waɗannan manyan makamai masu linzami barazan da kuriya ta arewa ke haifarwa ba sabon abu ba ne ganin cewa ta ja da gwamnatoci biyar na amurka a baya in ji mataimakiyar sakatare mai kula da asiya da pacific susan thornton da daɗaya mun san cewa kuriya ta arewa ba ta da niyyar yin watsi da shirinta na nukiliya amma mai yiwuwa ƙarin matsin lamba a kan tattalin arziki da na diflomasiya za su yi amfani a matsayin matakin taka mata birki tunda gwamnatin kim jong-un ba ta taɓa fuskantar tsatsauran matsayi daga ƙasashen duniya ba ba za mu karaya ba kuma amurka za ta ci gaba da aiki da ƙawayenta inda buƙatar hakan ya taso amma kuma amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukan matakin gaban kanta ga duk waɗanda suka taimaka wa Koriya ta mallaki nukiliya. Dangane da wannan, Amurka ta samar da wasu dabaru uku da za a bi, a cewar Malama Susan Totun. Na farko, mun yi kira ga duk kasashen da ke cikin majalisar ɗinkin duniya da su aiwatar da alkawarinsu da suka ɗauka a kan kuriya ta arewa na biyu mun buƙaci ƙasashe da su rage ko kuma su yanke hudun jakadanci da kuriya ta arewa da ƙarshe mun buƙaci duk ƙasashe da su yanke hudun kasuwanci da pyongyang domin ƙara mata kaɗaici ta fuskar mu'amalan kuɗaɗe amurka ta ƙaddamar da waɗannan manufofin ne da kuma nuna wa ƙarara cewa daga mali zuwa malaysia aiwatar da tsatsauran mataki a kan kuriya ta arewa abu ne da amurka ke son ganin ƙasashe sun ci gaba da yi mafi mahimmanci daga cikin abubuwan da ake bukata don samun nasara a wannan yunkuri shine haɗin kai ƙasashen amurka japan da koriya ta kudu kamar yadda matsin lambar da china ke wa koriya ta arewa ke da tasiri mafi mahimmanci daga cikin abubuwan da ake bukata don samun nasara a wannan yunkurin shine haɗin kan ƙasashen amurka japan da koriya ta kudu kamar yadda matsin lambar da china ke yi wa koriya ta arewa ke yin tasiri wannan matakin sun aiki da sako ga duniya cewa duk wata ƙasa da ta yi ƙoƙarin yin hulɗan kasuwanci da kamfanonin koriya ta arewa za ta ɗanɗana kuɗinta in ji mataimakiyar sakatare susan totten ta ƙara da cewa za mu ci gaba da aiwatar da matakanmu domin kawo tarnaki ga hanyoyin samun kuɗaɗen koriya ta arewa sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a gaida abakar yanzu kuma ga sarfilu hashin gumul ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice To a takaice a yau Juma'a ƙasar Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke zama gwaji na biyu kina 'yan makonnin nan a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Mai magana da yawon ma'aikatar Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗa wa manema labarai cewa mun gano kuma mun bibiyi makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba. Mun kuma tabbatar da cewa makamin ICBM ne wannan gwaji ne da aka tsammata babbar kotun pakistan ta ce firaministan ƙasar nawaz sharif bai cancanci ya rike mukamin da yake a kai ba don haka ta umarce shi da ya sauka daga kujerar tashi nan take wani mai magana da yawon ofishin firaministan ya ba da sanarwar jim kaɗan bayan da kotun ta ayyana hukuncin cewa sharif ya yarda da hukuncin na kotun duk da dai yana da ja sosai kuma ya ma riga ya sauka daga kan mukamin nasa ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa a yau juma'a cewa ita ma rasha za ta kakaba ma amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya kamar yadda amurkan ta kakaba mata sabon takunkumi da 'yan majalisar dokokin amurka suka zartar a jiya alhamis ma'aikatar ta ce wannan takunkumi ya nuna yadda amurka ke amfani da matakai masu tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumul da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lee Subscription wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ta lafiya sai kuma gobe.